يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud darul akhira rihlatul khulud darul akhira na sheikh muhammad mustapha murad malami a kulliyatul da'awa a jami'atul azhar ah, muna daren goma sha uku ga watar hudu watan rabi'ul sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da nawa biyu ta zo daidai da na boko nawa yau ya 27 daren 28 kenan to daren 28 a ah, daren 28 ga watar 11 watan Nuwamba miladiyar shekara 2020 mun yi karatuttuka biyar hudu yau shine karatu na biyar yau za mu tashi insha Allah shafi na sha uku ko rihlatul masir a rihlatul masir tafiyar makoma rihlatul masir tafiyar makoma mala ya kawo su ce musu laqabin rihlatul masir ya bude da ya man yutabi'u sayyida saqalani nahnu lil muhaimin sadiqul imani mala yace ya man yutabi'u ya wanda yake bin sayyida saqalani shugaban nauyi biyu ya man yutabi'u ya wanda yake bin sayi da shugaban sakalani nauyi biyu sakalan su ne mutane da aljanu Allah ya faɗa cikin suratul rahman sanafruhu lakum ayyuhas sakalan za mu ware lokaci don ku don muku hisabi ya ku nauyi biyu an kira mutane da aljanu takalani don su aka azawa nauyin bautan Allah an gane ko tunda yake ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inna aradna al amanat على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وحمل وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها تن يا دوكا to ya dau nauyi saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mutane da aljanna mu'minai na mutane mu'minai na aljanna shi yasa zamu ga alqur'ani yayi wa mutanen sura suratul aljanu ya mun sura suratul jinn kuma kowanne ya yi magana da su qul ya yi ayyuhan nasu budu rabba ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum sannan kuma ya eh, ya faɗa a bisa harshen eh, aljanu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin fa qalu ina samina qur'ana ya wanda yake bin shugaban mutane da aljanu kenan ya wanda yake bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nahnu mu lil muhaimin ga mai gabatarwa mai gabatarwa sadiqul imani muna da gaskiyar imani al muhaimin shine Allah kalmar muhaimin mai gabatarwa mai ɗaukaka wasu akan wasu yace ya saukar da alkur'ani wa muhaiminan alaihi ya gabatar da shi ya ɗaukaka shi akan su a taura da injila shi yasa nahnu lil muhaimin mu ga Allah al muhaimin ne gabatar da wani akan wani sadiqul iman muna da gaskiyar imani da Allah wa alam bi anna Allah khaliquka ka sani fa lalle Allah ne ya halicce ka bi anna Allah lalle Allah khaliquka shi ya halicce ka shi shi ne ya ce wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqnakum azwaja wa khalaqa minha zawjaha ka duka yana nuna wa'alan bi anna Allah khaliquka wa bada khalqal insana min tin wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min warid laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim to wa'alan bi Allah khaliquka ka Allah ne ya halicce ka allazi sawwaka wanda ya daidaita ka allazi khalaqaka fa sawwaka fa adara ya daidaita ka sawwaka ya daidaita ka duk wanda ya kalli halittar mutum ya san ai masa fasalin da ya dace da shi Allah ya yi sa da kasusuwa da jijiyoyi da bai yi sa da kasusuwa da jijiyoyi ba zai baje a ƙasa yadda kwaɗo yake baje kamar tunguza sannan kuma da yi ka da kasusuwa kuma ya sa maka nama in ba ka za ka zama ka da rai shi ne sawaka kuma ya sa maka kafafunka su ne a ƙasa hannayenka su ne a sama kanka yana can sama domin kan yana da ido da ya ɗauki idonka ya sa gwiwarka ba za ka hangi abin da yake da nisa ba da daidai inda manyan yatsunka yake shine idonka ai yayi ƙasa da yawa amma sai zai ƙure idon shi yake sama don ya hangi nesa shine ka din kenan jama'a ya daidaita ka sannan yi maka inda za ka yi tole duburarka da ya ce yadda ka ci a baki za ka yi kashi a baki ka je ka sa wannan bakinka a bayan gida ka kifa a kan toilet hanci zai biwa fasawa ka Allah ya daidaita ka ya yi ka da fasali lam yahtaj ila insani bai bukata zuwa bai bukatu ba shi da bukata wajen mutum lam yahtaj ila insan Allah baya bukata wajen mutum amma duk wani shugaba a duniya yana bukatar mutane dan mutane ne za su jefa masa ƙuri'a ko in ba mutanen ba ba zai mulki ba amma shi Allah tun bai yi mu ba yana mulkin sa lokacin da ya ce malaku ni ja'ilin fil ardi khalifa an yi mu ne amma tun lokacin yana malikul mulki zul jalali wa ikram to shi kenan lam yahtaj ila insan baya ba shi da bukata wajen mutum sai dai mutum ne yake da bukata a wurinsa ba mamaki wani ce in ba da bukata a wajen mutum don me zai ce mutum ya bauta masa ba ya bukaci ba da ba a'a shi aljannan kayan talla ne in za ka saya ne ka bauta mishi a baka خلق البرية كلها من أجل أن ندعوه بالإخلاص والإذعان خلق البرية كلها كو كلها من أجل أن ندعوه بالإخلاص والإذعان khalaqal bariya ya halitti halittu bariya halittu ulaika hum khairul bariya ulaika hum bayyina mafi alkhairin halittu mafi sharrin halittu Allah shi halittu albariya halittu kullaha gaba ɗayanta don me ya halitta min ajli an tad'uhu don ko ka ce ka roƙe shi ko ka bauta mishi don wa atazurkum wa ma na min dunillah wa ad'u rabbi falamma atazalahum wa ma ya'buduna saboda haka ana fassara tad'uhu da kiransa ko bautansa min ajil an tad'uhu ya halitta halittu don su bauta masa tunda yake ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bil ikhlas a bauta masa ma da me ikhlas ikhlas tunda wa ma umiru illa li ya'budullah ba ga bautan ba sai aka me mukhlisina lahu na ala lillahi dinul khalis shine don su bauta masa bil ikhlas da ikhlasi wal iz'an da sakankancewa cewa kishiyar tilastawa wato kai sallah ba wajen wani ya saka dole ba a kai ne don ka eh, don miƙa wuya ga Allah shi yasa duk lokacin da kai ibada don tilasta ka aka yi Allah baya karba shi yasa ma yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yadri in za ku ibada ma kar samu fi anfusihim min harajan min ma qadaita sannan min wa yusallimu taslima su miƙa wuya cikin aminci shi yasa ta la ikra fi din ka ta karkare kai ba don wani asaka ka dole ba ما لتقر أرسل الآيات مخوفا لعباده كي يخلص الثقلاني كر أرسل الآيات الله يصوك آيوي يا تورو آيوي كر حقيقة أرسل الآيات يا أيكو آيوي مخوفا ينا من صورة تروى الله يا تورو آيوي ينا صورة تروى دعاء آيوي آيوي إن الله يصوك akwai ayatul maqru'a akwai ayatul nadriya wannan musalsa ya ce ayatul maqru'a ayar da zaka buɗe ka me ka karanta ayatul nadriya ne ayar da zaka me kalla ayatul maqru'a ayar karantawa shine alqur'ani a cikin alqur'ani akwai ayoyin tsoratarwa da ubangiji ta'ala ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara ku ji tsoron wuta allati wa qudu an-nas wal hijara wa ana ba ayin ba خذوه فغلوه فقرة بارك إن جهنم كان مرصادا ولقد زرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون دلنا قرة روانية سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم معنى وأن آيوي مصورة والمقروءة آيوي كما مصورة والنظرية وأن إدو زيجني وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فما سوء kisuwar rana da wata sai don tsoratarwa ayat anan kisuwar rana da wata an gane ku ya za mu ce kisuwar rana da wata ai an kisuwar rana a zamanin annabi sai annabi ce inna shamsa wal qamar sai me ayatani min ayatin lahi saboda haka duk inda ka ga an kisuwar rana an ce an kisuwar wata tsoratar da kai Allah yi da yake kiyama ya kusa domin in kiyama ya zo rana za ta kiswe fa iza barikal basar وخطف القمر وجمع, وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزر تصبر أكا أنن ما لا يتي أبنجي تعالى يا سوكر دا آيوين صورة وقد أرسل الآيات مخوفا يا سوكر دا آيوين دون صورة وقد girgizar ƙasa za ka ja a ƙasa kaza tsoratarwa ne ƙasa kaza gobarar daji ta kama ka je wata ƙasa ka ga wani dutse tsauni ya kama wuta ya kai shekara ɗari ba a kashe ba su abin girgizar ƙasa iskar katrina su iskar rita a wani girgizar ƙasa da aka taɓa yi na igiyar ruwa wanda har koguna suka kama wuta su da na tsunami ko da sauransu shi ne kenan allah ya saukar da ayoyi na tsoratarwa kaga wasu yi hatsari ba za su gano ba waɗanda ayoyi da na tsoratarwa kaga wani wanda kake ganin sa yana cike da lafiya lokaci ɗaya ya zube ya fita daga hayyacinsa sai aya ne wani kuna raye kawai ka ji ya mutu aya ne to shirya kenan kada arsalal ayati mukhawifan Allah yana turo ayoyi yana tsoratar da mu yana tsoratarwa ne ibadi ga bayinsa don me kai ya khalifa don su kubuta a kiyama as-saqalani mutane da aljanu Allah yana tsoratar da mu yuhazzirukumullahu nafsa don su mala'iku tuni sun yi nisa a wannan bangare ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumaru la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر بل هم عباد bil qawl wa hum bi amrihi ya'malu to shine kenan anan malam yace Allah ya sauka da tsoratarwa ne domin mutane da aljanu su kubuta wa abana lil insani kullu tariqihi kai la yakunu lahu itizarun sani wa abana lil insani yani wa azhara lil insani ya bayyana wa mutum abana bana bayan ba bayani ba wa abana lin nasi ya bayyana wa mutane an bi bi'uni bi asma ku bayyana mun suna wayannan an bi bi'uhum bi asma man an ba aka haza ma falamma nabba'a bi wa to shi ne kenan anan alam ya'tikum naba'ul ladina to shi ne kenan wa abana lil insan ya bayyana wa mutum kulla tariqihi dukkan hanyarsa kai la yakunu lahu i'tizarun sani? don kada mutum ya zanto yana da uzurin da zai bayar tabbatacce ko salin tabbatacce ko salin a karo na biyu don karka ba da uzuri gobe kiyama tunda Allah ya riga turo annabi ai ba uzuri shine abin da ya faɗa a ƙarshen suratul taha walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da mun halakar da mutane da azaba kafin a turo annabi a saukar da qur'ani لقالوا لا ذاك دي متعدد سنك ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا يا الله إذا كاتورو من منزو كاتو كمان دا القرآن فنتبع آياتك ذا بآيينك من قبل أن نزل ونخذر كان يتكلمون عن تورو قل كل متربس فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فبدا أنم ألا يا تورو النبي كذا وني زنتو هنا لأذن شو a cikin suratul suratul zumar ya faɗi wannan wasiqa lazina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum har ma masu tsaron aljanna za su mai bakin su ku kun san da bala'in na ma ba ku gyara ba alam kun rusulun minkum yaqussuna alaykum eh, yatluna alaykum ayatu rabbikum wa yunziruna kulli yawmikum hadha ba a turo muku manzanni ba sun ba ku labarin wannan wutar irin wannan tambayar karara za a yi musu a cikin suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala taja'ana nadhir fakazzabna wa qulna saboda haka Allah ya turo qur'ani ya bayyana mutum komai na hanyar Allah don mutum ya zanto ya bi ya ce wa abana lil insani kulla tsariki ya bayyana mutum duk hanyoyin Allah hanyoyi na bangaren imani ta bangaren aƙida ta bangaren mu'amala ta bangaren tsarki duka Allah ya bayyana wa ɗan adam to maktaba amran wa nahyan allaha tatamayyazu taqwa anil isyani to maktaba sana Allah ya hukunta a dokokinsa din amran akwai abin da umarni ne wa nahyan akwai ko abu da mai hani ne haka qur'ani ya zo akwai umarni akwai hani umarni wa awful kayla idza kiltum wa qisas al mustaqim umarni wa bil ihsana wa bil wa bil jari qurba wal jari junud wa sahibi bil wa fi sabilillahi wa ibn sabil wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in sannan kuma a hanifa wala tazrabu al-fawahisha ma zahara minha hawa ma baqa wala tazrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan wala tazrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'ira wala taqfu ma laysa laka bi in wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi kadhib wato shi qur'ani dokoki Allah ya shafi umarni ya shafi hannu in kai abinda ake so a kowanne ka gaskanta kuma ka aiwatar in umarni ne Allah ya faɗa ka ce gaskiya ne Allah ne ya faɗa sai ka yi in hani ne ka ce gaskiya ne Allah ne ya hada kuma ka hannu wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masalatu duk al'ummar da aka hallakar a baya akan umarni da hani ne su mutane annabi shu'aibu an hana su rage mudu an umarci su cika sai suka ki karban umarnin cikawan kuma suka aikata abin da aka hana su na ragewar shi aka halaka da su mutanen annabi lutu an ce kar su yi luwaɗi sai suka yi mutanen abinda annabin Allah salihu e, annabi Allah salihu samudawa umar hani ne kawai daya kar su taba raƙuman nan ina hazi na qatullahi lakum aya fa zaruha ta kulfi ardillah umarnin su kyale ta hanin kar su cutar da ita fa kazzabuhu fa me fa aqruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa saboda haka Allah sai ya hukunta amran wa nahyan umarni da hani Allah Allah din shine la Allah domin ita domin ita umarni da hanin ta tamayyazu taqwa anil isyan take bambanta taqawa ma'ana tsoron Allah daga saban Allah wanda ya bi umarnin Allah ya bar hannun Allah to ga ya zanto mai takawa wanda ya ki barin wanda ya ki barin hannun Allah ya ki yin aikata umarnin Allah to kaga wanda ya nuna shine al-isyan mai sabawa wa wulitta mafturan bi fitratika allati laysat suwa tasdiq wal iman wa wulitta an haife ka fa kai dan adam an haife ka mafturan an ɗabi'antar da kai bi fitratika da ɗabi'arka eh mafura an ɗabi'antar da kai bi fitratika da ɗabi'arka allati wacce laysat siwa ba ta da wani komai sai dai at-tasdiq wal iman gaskanta da imani duk dan adam da a ce dan adam ana haifansa yana girma ba zai samu zai girma shi ɗaya ba ne ce ziga shi mugu abu ko kyakkyawa abu to zai tashi salihi ne don dama asalin musuluncin fitratan layi lati fataran nasu alaiha Kullum mauludin yuladu alal alfitr an gane ko domin asali tsarin da Allah ya dan adam tsarin ya bi shi ne. shi ne kenan malam yace wa alaika bi taklifi anta mukhayyar wa amamaka najjani murtatihani yace wa alayka bit taklif ana umurtan gaba da abinda aka kallafa maka taklif abinda Allah ya kallafa maka ya sa maka dole a matsayin ka ka balaga <coughs> ina umurtan ka da shi anta mukhayyar don a duniya kana da zabi kana da zabi wa amamakan najdani a gabanka akwai hanyoyi guda biyu ya ce jidani hanyoyi guda biyu na jidon hanya ɗaya na jidani hanya biyu wasu na cewa hanya biyu a sama eh, wasu ko suka ce hanya biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa wa hadainahu me wa na jidai hanyoyi biyu ma'ana a gabanka akwai hanyoyi biyu mufattata hatani mufattata hani eh, hanyoyi na biyu a buɗe suke hanyar wuta ga hanyar aljanna hanyoyi guda biyu wa dai nahun najdain falasta hamal aka wannan najdain hanyoyi biyu sune na hadainahu sabila na suratul jin imma na suratul insan imma shakiran wa imma kafura an gane ku. to shine kenan ubangiji ta'ala ya sanya a gabanka hanyoyi biyu duka a buɗe da aljanna da wuta duka a buɗe suke kuma in ka duba galibi aljanna kyauta ake shiga wuta ko da kuɗi ake shiga ana shiga wuta in an yi caca caca ba da kuɗi ake ba ana shiga wuta in an yi zina ba kuɗi zai ba ta yi zina da ita ba ana shiga wuta yan shiga gidan kallo an kalla kallon banza da kuɗi ake biya ko kyauta to masallaci da nawa ake shiga <laughs> an gane ku to shi da kenan shi wuta da kuɗin ga kake saya shi yasa baka da hanzari in ka shiga shi go aljanna kyauta ake baka kyauta ake baka duk yadda aljanna ta tsaro duk yadda kai aka tsara masalaci ba wanda zai taba tsara masalaci ya sai da kuɗi zaka shiga kab duniya ba yi ba <laughs> kab duniya ba yi ba ba shi ne ƙololuwan abu rasul amri al-islam wa amudu wa as-salama ai ba za ka ce ko da hajji za ka je kuɗi da gabi ke biya na jirgi ne da hotel amma harami za ka shiga zamzan kyauta da biyu na kyauta komai kyauta za ba ka baka qur'ani kyauta to kaga eh, shi yasa ma annabi ya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda yake sai wanda yake to shi da shirin anan sai mala ya ci gaba da cewa fa amilta ma tahwa wa anta muraqabun ma kunta mahjuban anid dayyan ba Allah ya bude maka kofofi biyu a gaban ka ba fa amilta sai ka aikata aiki ma ta hawa na abin da kake so ta hawa aw kullama ja'akum rasulun bima ta hawa anfusukum la ta hawa anfusukum to ta hawa daga alhawa eh fa amilta sai kai aikata ma ta hawa abin da kake so wa anta muraqab kai fa ana lura da kai ana lura da kai masu lura da kai suna da yawa masu lura da kai suna da yawa gaɓoɓin jikinka kaɗai suna lura da kai duk abin da kake gaɓoɓin jikinka na lura da kai al-yawma nakhtimu ala me afwahim wa tukallimuna me aydihim wa tashhadu ga shaidu ba arjulun biwa kanin su wa qalu li juludihim lima shahidtum alayhi da fatun jiki da gabobin jiki da kafafuwa da hannaye za su ba da shaida a kanka saboda kaga shi ne kenan wa anta muraqabun gabobin jikinka ma suna lura da kai za su ba da shaida a kanka haka nan wa anta muraqabun kai muraqab ne Allah ta wajar kullu nasu ma hasaiqun wa min wa shahid mala'ikan jikinka shi ma shaida ne muraqab al'umman da kake rayuwa a cikin su ma shaidu ne in ka mutu shaida da suka bayar Allah zai aiki da shi sannan kai muraqabun ne akwai mala'iku biyu a dama a hagu ma yanzu min qawli illa ladayhi me raqibun atid Allah da kansa inna Allah kana alaikum me raqiba an gane ku saboda haka duk abin da kake yi wa anta muraqabun ana lura da kai ana sa maka ido ma kunta mahjuban ba a sanya maka hijabi ba ani dayyan daga abin bauta Allah dayyan mai sakamako maliki yawmiddin dayyan mai sakamako kana iya katanga yana iya koye ka ga wani amma ba ya koye ka ga Allah da yanzu ma dan adam yana da na'urorin da ma ko da a ƙarƙashin ƙasa kake zai nuna ga inda kake to Allah da bashi da wannan duhu ba zai ɓoye ka wai a ce Allah bai gan ka ba thumman qada al-umra allazi tahabuhu wa bada'ta fi dha'fin wa fi nafahan thumman qada al-umra kana rayuwarka zai kare in qada al rayuwarka zai kare allazi tahabuhu wanda kake ganin kwarjinin rayuwar nan da kake ganin kwarjinin sa kana kai matashi ne kai ɗan gaye ne za ka ɗan wanka za ka shafa mai za ka yi kaza gayancin da kakan ka yi ba ka yi ba amma ya zai bushe kamar ba shi ba ya koɗe ya zagwanye shi da kenan shi yasa za ga wasu taɓai yau in sun ga ɗan gaye kayan wanka har dariyar da suke suna ga <laughs> baka iya ba <laughs> suna ganin baka iya ba shine sun man qadal umar sana rayuwar nan zai kare allazi ta abu wa bada'ata ka zo ka fara fi dha'fin shiga rauni kana rauni kana ma'ana ka fara tsufa wa fi nafahanin kuma za ka shiga cikin nafahan nafahan ma'ana ka zo ka yi wari to idan mutum ya mutu ba sai wari ba wa Danal al-firaq wala tahina tahar aina al-mafar min al-qada' ya matso al rabuwa rabuwa da duniya ya matso ai da zara an kai ka rabuwa da duniya ya matso ko kalla idza balagati taraqi wa qila man raq mutu ba lafiya kuna cewa to wani asibiti za mu kai sa man wani asibiti za mu je specialist ko medical center ko mu kai shi waje wa zanna shi kuma mara lafiya ya tabbatar annahu firaq wannan jinnan na rabuwa da duniya ne ya sa ma wani dattijan sai ka karku ku fitar da ni ko matashin ya ce karku yi wahala ku bar ni in na ko kun kai ni za ku dawo da ni shine kenan wa zanna firaq rabuwa da duniya zai kusanto walata babu hin a wannan lokacin tahar babu wurin da za ka gudu Eh, wala ta hina tahrum wala ta hina manas wala babu hin lokacin da za zaka gudu shugo kaga mutuwa wani lokaci tsiyar sama ina ma a ce kaga mutuwan zaka yi ta gudu ka juya ka gani kai ta gudu har da kare zai kama ka fadi amma wani mutuwar kala kala yadda zai dauke ka kana iya gudu ne sai sa ka jinya ba za ka iya gudu ba sai tafiya daga nan tafiya a hankali daga nan sai dai ka tsaya daga nan sai dai ka zauna daga nan zaman ma ya gagara sai ka kwanta sai ka kwanta kana hayyacinka sai ka zo kwanta baya ka hayyacinka sai ka zo in wani ya zo gaishe ka ma sai ka ce waye kuma ka san shi ba amma ka manta da shi shi kenan ya zo ma ba ka gane shi ba kana jin shi kuma ba za ka yi ka ce wayen ba kana ji kana gani sai ka mutu haka abuna abuna wasu ya yi ta iskancinsa a rayuwarsa ya yi ta iskancinsa da ya zo mutuwa paralyze wannan gabar ya mutu wannan gabar ya mutu wannan gabar ya mutu har yake cewa dabba fi yasfaqamu suflan wa ulwa jinya ya cinye ni sama da kasa wa urani gani nan ina ganin kai na yau duk da ni dan gaye ne nayi zamani na a mutu udwan fa udwa zan mutu gaba bayan gaba haka rayuwar yake wani mutuwar sai ya kwantar da wani kamar ba shi ne wane ba kamar ba shi ne ke daga littan nan ba ku dubi yadda wane ya zama kazu mutuwa ya dauke, wani kuma lokacin mutuwan zai nuna shi ma barde ne da karfin da sai buge ka kana faduwa sai a asibiti da kai kafin a je ka mutu duk kowane eh, kala mutuwa yana iya yi wa mutu shi sai a nan mala yake cewa ba da ta fi za'afin wa fi na fahatin wa wa la da ina taru ainal mafar ina ma wurin gudu min alqada'i daga hukunci addani da ya kusanto in ka gudu baka mutu ba ai baka shiga cikin hukuncin da za maka a kiyama ba amma dai in za ka mutu ai magana ya kare wadana malaita wastulla ruhaka wastulla ruhuka wal qulubu taqatta'at huznan wa alqaddam wa hal aynani wastulla ruhaka sai azare ruhuka ruhinka wastulla ruhu mabni ala al majhul sai zanto na'ibul fa'il ma'ana sai a zare ranka wal qulub zukata taqatta'at sun yayyanke ma'ana zukatan dangi ya yayyanke ya karaya huzna suna bakin cikin mutuwarka wa alqaddam ha suna zubo da hawayenta wa alqaddam aha tana zubar da hawayenta al'ainani idanuwa biyu suna zubar da hawaye ya ya rasu kani ya rasu baba ya rasu mama ta rasu miji ya rasu mace ta rasu والقدم اها تنا ضد هواينت عينان إذا نواجه فجتاها اهل الدار حزنا بالغ حزن بالغ وجتاها من حضروا من الجيران فجتاها يا رونتا اهل الدار mutanen gida mutuwa yana raunata mutanen gida huzmin da bakin ciki baligin mutuwa yana raunata gida ka ga an shiga bakin ciki ka kwatanta ga kanan da girman ka dan ka ƙarami zai mutu sai da hankalinka ya tashi to wannan ka kwatanta ɗaci da mutum yake ji kuma ran da babansa ne ya mutu in mutuwar ɗa yana ɗaga hankalin uba ai mutuwar uba shi fi ɗaga hankalin mutuwar tambayi wacce mijinta ya mutu yaya ta ji a lokacin ya mutu ya barta ga ƙananan yara ga kaza za ta yi tunanin yanzu wa zai aure ka ya ɗebi yaran nan to shi yasa a nan malam ya ce a wannan lokacin a ahlud dari ya cika mutanen gida huzmin baligin da bakin ciki shi. ba a gane ƙoƙarin uba ko miji sai ya mutu sai ga abin da shi ɗaya yake yi sai a zo a tara mutane biyar su rarraba aikin amma ba za su iya su yi ba gadi yake yi gadi yake yi ya riƙe gidan shi kenan ya rasu ku ƴaƴansa kuma kuna da sana'ar da kuna samun ninkin ba ninkin nashi a zo a rarraba ku a ce to wannan ya dauki nauyin rashin lafiyan gidan kawai wannan ya ɗauki nauyin makarantar yara wannan ya ɗauki nauyin itace wannan ya ɗauki nauyin gari ya gagare a nan za ku san dattijo na defender ne katanga ne amma suna raye ba za su san me suka tare ba sai sun zama babu haka rayuwa yake muna zama mu tambayi mu da iyayen mu suke raye mu tambayi wa'inda iyayen suka rasu ya suke ji ba mu ga iyayen mu ga baba mu ga mama ba to ka tambaya wanda ba kai yanzu kana da wanda in ya zo ma za ka ta da dawa ko zai tafi baba sai ka dawo to akwai wanda ba shi da sannu da dawon babu kuma baba sai ka dawo to shine ne ce sai bakin ciki ya cika gida ya raunata gida bakin ciki isashe wajtaha sannan kuma zai raunata man hadaru wanda suka halarci wurin minal jiran daga makota su ma wanda suka halarci gidan mutuwan daga makotan sai ga duk kowa jikinsu a mace falbintu abra alaika ka'ibatan wa dam'u yamlahu sahatal ajfani falbintu yarka abra tana zubda hawaye fala tattahil aynaka minha bi abra abra shine hawaye falbin yarka ya abra tana zubda hawaye alaika akanka ka'iba tana cikin bakin ciki wa dam'u hawaye yamla'u yana cika sahata ajfan sahata nahiyoyin al-ajfan kwarmin ido rami ido na sai ya cika da hawaye wasu yaran maza sai ana fita da gawan babansu suna cewa zai mana makaranta wallahi za suna faɗan wannan da bakin su. suna tuna lokacin da za su tafi makaranta zai ba su na kashewa suna tuna lokacin da za su su tambayi su fees ya ba su suna tuna lokacin da za su zo ba biro ba takarda ba kaza sai ga suna cewa zai mana wannan suna ga wani rayuwa ne ko aka zo aka yanke shi wani za ga sadadiyar haka ma an bar makarantar kenan mahaifiyarsu ta zo ta haɗu da dangin da ba su san muhimmancin ‘ya'yansu ba ta zo tana kokuwa da cikinta da cikin yaran ba ta ma kashe yunwarsu ba ballantana ta doshi makarantarsu wannan ke haka rayuwar yake haka rayuwar yake haka rayuwar yake akwai wata baiwar Allah da ta zo nan mijin su ya rasu sai dinar sarkin biyu Allah ji kansa da rahama mai umar mustapha ya ɗau nauyin su hudu a makaranta shi kuma sai ya zai rasu ka dubi maraici akan maraici kaga ba a sani mutumin kirki sai ya mutu yaran suna excellence ne ko ina ne sun je eh, excellence sun je sau hudu ana kora su ba kuɗi sai suka zo suka gaya mun shi da na yi magana da cefi ma aka ce za yi magana da sarkin gida sarki na yanzu sai ci gaba allah ƙara mishi lafiya saboda haka rayuwar yake ba kaga baban shi yake ya rasu wani ya taɓa shi ma ya rasu haka rayuwar yake to kai har yanzu ka shiga fasin fasin din nan ba tukuna ko ka shiga amma kai kana da ƙarfinka to mala ya ce haka rayuwar yake sai mala ya ce ya tana hawaye wa damu yamla'u sahajil ajfan wa zawju sakla wa ya tajamma'u yataqalla'una taqallu'ul hayaran hika Allah ka mutu lokacin gawanka yana ɗaki. wa zawju matarka sakla ta karaya ta karaya za ka fa yau yau mutum ya mutu amma nan da na zaga matanan an naɗe gadonta an naɗe katifarta wanda wannan zamu ba ma dole ba al'ada ne ka ga matan nan sakila ta karaya yanzu kafin a ji abin da mijin ma ko abin mata suna tunani ma in sun zo me za ka fara gaya masa ta riga ta karaya wastighar ga ƙananan yaran ta jama'u sun tattaruri ɗaya yadda zaka kaji idan mamarsu ta mutu sai su tattaru ƙananan kaji a wuri ɗaya sai ga yara sun haɗu a wuri ɗaya ya taɗalla una suna leƙawa suna leƙa ɗakin da baban babansu yake kafin a zo a yi masa wanka a jabin shi ko kuma lokacin da za a fitar da gawon baban suna leƙawa da gaske ne shi ne ya taɗalla una suna leƙawa taɗallu'ul hayran leƙawar mai shakku an da baba ya mutu baba fa bai mutu ba ka san haka mutuwa wanda ya same shi sai rika jin kamar ƙarya ne kamar mafarki ne kamar kaza ne wani har a ji abin ne yaron zai ga kamar ƙarya ne zai ga baba zai dawo har ma za ga wani yaro zai rika tambayi mamarsa mama ga baba zai dawo a lokacin da boko haram suke ɗauki ɗaiɗaya a gari kar allah ya maimaita mana irin wannan masifa akwai wanda boko haram suka je suka kashe shi shi kakarsa ana cikin zaman makokin kakar ba mai ƙarfi ba ba yana iya sayan indomi ya ba su a dafa yaro yaro an ba su ɗumame sai kuka yake ba zai ci ba shi ya gaya baban sai saya masa indomi baban ko boko ran sun kashe shi jiya kaga irin rayuwar ke da wasu da suke kisan ba za su je gidan su ga hawayen da yake zuba wallahi da su masu kore su ba su da imani don suna kisa masu je wurin su ji ma me za a faɗa eh haka ne kaga wannan bushewar zuciya sun zama masu aƙidar magul da john kip eh ka san magul aka ce su ne eh, ta tara ai eh, babu wanda ya su mugunta a duniya eh, ah, don su shi magul ba don yi tsabagen da ake tsoron shi E eh, yawa zai iya ce baka je ka nemo wukan da zai yanka ka da shi kuma ya ce wata ɗaya ka zo daidai nan da wannan wukar za mu mutum ba zai gudu ba don tsabagen da ake su. akwai manyan su da suka mulke su akwai su holako a tatar akwai jonkis khan shi jonkis khan ɗin in ransa ya ɓaci ya ɓaci yana son ya samu relief ka san ai yawan dan iska a ransa ya baci disko kawai ya kunna sai ya ji daɗi ko to shi in ransa ya baci sai ta ji a kamo masa a samu kamar gidaje goma a ebo wayanda suke gidan duka a ebo wayanda suke gidan da yaran da uwarsu da ubansu na gidaje goma na sa zuwa tara musu shi a hall a gabansa sai ya zo ya zo na kujera a gaban yaron sai a fille wuyar ubanninsu Yaron su rika kuka da uwar in su yi ta kuka da yaron da uwar ta a fille wuyan uwayen sai su yi ta kuka sai fara dariya hankalin ya kwanta ta watsa ne don tsabagen mugunta irin nasu ya ce wai mafi jin daɗin holewar rayuwa shine a kashe iyayen yara a gabansu kana zaune a wurin yaran su fashe da kuka suna ganin jinin ubansu da uwarsu na zuba to wannan shine kwanciyar hankalin makul <laughs> Allah tsare mu da wannan bala'i to ne kenan malam ce ga ƙananan yara sun taru suna leƙawa leƙawa mai shakku wal ibnu yad'abu fi jihazika ka annama an min al ahzan wal ashjan rayuwa kenan ka mutu wal ibnu ga ɗanka. musamman ma sai a cikin yaran kai ne babba yanzu kai fa bunku ya rasu kai fa yanzu ka na kai ta kuka bai kama ka ba kai za ka shiga eh, cuku cuku neman likafa ne ba so sanar da mutane babanka ya rasu don ma a samu a je a binne wal ibnu ga ɗanka dama ita ya tana ta kuka ga ɗanka namiji yadda abu yana kai kawo fi jihazika wajen kimtsa ka ina turare ina ganyen magariya ina kafur. ina kaza ka annama shay'an katiman shay'an kai katiman shan yana boye abu min al-ahzan da bakin cikin an gane ko wato wal ibri yad kai yana kai kafi da hazika sai ya tashi ya ɗebo ruwa abokati ya kada masu alwala ya ja ya nemo butoci ya nemo dan shimfiɗa wanda masu abin da za a zauna sai a ce to ana neman itace ya shiga a za a gwada tsayin gawan ba duk yaro eh, yaro ne yake kai kawo ba katiman shi a min ya ɓoye bakin cikin da yake damu ga bakin cikin mutuwan baban yana ran shi amma ya danne yana kai kawo wannan aiki wal ashdani kuma da rauni raunin da yake zuciyarsa duk ya ɓoye sai an ja an binne an dawo kawai sai ya tsuguna kawai sai ya fara kuka yanzu ne zai fara kuka ba haka ake ba sai an ji an binne an dawo an fara gaisawa da wanda sai kawai kaga yanzu ne ya fara kuka mala ya ce wa saral hadith wa qad tasa'ala ba'dhum aw ma sami'tum an wafati fulan ifa Allah bayan ka mutu wa saral hadith sai magana ya yadu sara sai ya yadu al hadith labari wa qad tasa'ala ba'dhum wa kar hakika tasa'ala suna tambayar juna bazun wasu aw ma samitum an wafati fulan ba ku ji labarin mutuwar wani ba ko har wani sai ya tambaye ka ka ji labarin mutuwar wani yanzu an ji an binne fa jama'a an zo an mai tasa'alu an mautu fulan qalu sai sami'na mun ji mutuwar mu ma hanyar mu ne sai dauke min kulli a kowane eh, eh, sabiluna ghairal muhaimin kullu shay'in fani ghairal muhaimin in ba Allah ba kullu shay'in fan komai zai kare kullu man alaiha fan ghairal muhaimin al muhaimin ismu min asma'il husna mai gabatarwa banda Allah kullu shay'in fani duk komai zai kare wanda ya wanke gawar zai mutu wanda ya sa alkafanin zai mutu wanda ya ɗauko aka kawo kofar gida aka sallata zai mutu limamin da ya sallar gawa ma zai mutu mamun ma za su mutu wanda ya kawo a kwarkura aka sa direba a kwarkuran ma zai mutu wanda suka sa din ma za su mutu wanda ya zana bayan kwarkuran ma zai mutu wanda ya shiga gidan gaban ma zai mutu wanda ya je makabartar a mota ko da kafa ko da keke za su mutu Wai ba su je din ba ma za su mutu haka ba rayuwa yake in ba Allah babu wanda ba zai mutu ba wa atal hadith liwarithika fa asra'u min kulli sawbin lil mutamil fani to wa atal labari ya zo ka ga magadanka yanzu an shiga harkar gado fa asra'u sai su yi gaggawa min kulli daga kowace nahiya lil ga kutsawa lil fani ga abin duniyan da yake karewa hutsam nan za mu fasara shi abin duniya alfan ne kai to wani zai zo daga wani duniya ma yana can lagos ne ya zo kai yanzu za ta bi eh na yi mu gaggama abin da akwai gaggama wani shi na yi lissafi a raba gado ya ce ba sai ya sawo biyu shi zuwan sa ya haɗa masa niyya biyu ne niyan ta'aziyya ta'aziyya da niyan ɗiban kashinsa sai ga an gaggabato an tattaro wa atal mughassilu wal mukaffinu kad ata li yuhallilu ka bi hullatil akfan ya saki komar da mu baya kadan wa atal mughassil in ka mutu wa ata sai zo al mughassil mai wankar gawa wal mukaffin da mai likafani kad ata mai likafani duk sun zo da mai wankar gawa sun taho li yuhallilu ka don su maka ado bi hullati da adon al'afan littafan kamar ba shi da jikin da yake sa yadi mai tsada ba li halli loka don su maka ado su tufatar da kai su maka ado bi hullati da tufafin al'afan wa yujarridu ka min as-siyabi wa yanzi'u o al-harir wa hullat al-aktan wa yujarridu ka sai su tube ka da mutum ya mutu da riga mai tsada a jikinsa kwabe kayan za a yi ta ce da rigar na a jikinsa ya rasu akwai da suna da al'adunsu ma yau yana da sarki rigar da aka lullube gawon babansa a saman shi za a fara sami shi kaga wannan wani wa'azi ne shi ma Wai jarre duka ko gajeren wandonka duk sai an bar su suna cikin gado sai a kwaɓe ka minas tsiyabi daga tufafi wa yanzu an ka su cire daga gare ka alharir tufafin alhariri wa hullatul aktan da tufafin kirtani ma'ana tufafi mai tsada akwai yaji duka wani ana ce masa gwamna wani ana ce masa senator akwai yajin da yajin sa goma dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya duk a kwakwaɓe su sallau alaika wa rakkabuka bi markabin fawqa zuhuri yahiffu bil ahzan sallau alaika sai su yi sallah kan gawarka sallau alaika sai su yi sallah kan gawarka wa buka su ɗauke ka abukan abun hawa wa buka su aza ka bi markab akan abun hawa su aza ka akan abun hawa suna a kura fauka zuhuri a gadon baya a bayan eh, ya hiffo don ya sassauta bil ahzan bakin ciki hatta ilal qabri daga nan har zuwa kabari allazi wanda kan jahazu sun kimta shi kasa idan mu ya mutu ba wanda ake gaggawa ya tafi kamar shi don fa raba aikin zai ba za ci a'a masu wankan gawon su gama a je abin eh, su tafi tono ba a sai a rarrabu ta ce wasu je tono wasu yi wankan gawa wani kofa yana nan kofar gida shi bai je can ba bai je nan ba la ilaha wala wala ila amma yana waya ba a gama bane me ake jira ne mun dade fa ana da na je zi masu tsoro da masu wanka duk wanda ya gama ya fara yin waya wani ma baya ana waya wani zai je ce bari in je in ce musu mun gama daga makabartan ya fito gidan mutuwar in a gidan mutuwa aka riga abinan to daga gidan mutuwar sai a tafi wani ma fa an tona wajen an fara tsagon sai ya zo wa yana ga ɗan takun da zai kame ya zo za a tsaga duka an dawo uh, uh, kabari komai an kimta shine hatta ila alqabr alladhi qad jahazu har zuwa kabarin da suka kimta wada'uka wada'uka suna zuwa wajen kabarin sai su aje ka inda shafiri a wajen gaban kabarin ba gefe ake ajewa ba galibi ana ajewa a gefen yamma wannan kuskure ne ana aje shi a gefen ina arewa ta inda kansa kafarsa zai zauna sai a je ta wajen in za a shigo shi sai a shigo da shi da kai haka ya shiga don hadisin da kulli shay'in babu da kulli shay'un babun wa babul kabri bilai da laiha komai yana da kofa kofar kabari inda kafar zai zaune sun zo sun ajiye ka a gabar kabari da suka ajiye ka inda shafirin hi a wajen gabar kabarin bi hananin cikin mai tausayi don ba za ga an sake shi gub ya bada a ƙasa ba ba wai yadda kuke jeho buhun masara kai ake jeho gawa ba bi hananin da tausaya wa danal aqaribu na bainahum lil haddi kai tumsi ma addidan wa dana sai su zo kusa al dangi na kusa ta ce ina danginsa na jini su zo su sha wa dana sai su matso al dangi na kusa yarfa'unaka su ɗaga ka bainahum tsakaninsu lil hajji ko lil lahdi lil lahdi don ramin kabari kai tumsi don kai yammacinka ma'addidan tare da tsotsotsi didan zamin dud ya ce dud kulan na tsutsa didan tsotsotsi kulan yare wasakanta lahdan kar ya ziku li zikihi صدر الحليم وصابر الحيوان وسكنت وسكنت sai a zaunar da kai lahdan cikin tsagun kabari tsagun kabari inda za a zira kaɗan kar ya ku yana yin matsifa lizikihi don matsinsa sadral halim kirjin mai haƙuri duk yadda kirjin ka yake sai ya matse shi ai da gefe ake zura mutum mu maza muna ganin kabarin aikin da za a saka fa da gadon baya ba za ka shiga ba sai dai a saka gefe da gefe gefe da gefe wa al haiwan da duk dabbar da take da haƙuri wurin tana da matsa in ba albarkacin kyawun aiki ba sun binne ka suna tafiya wa sami ta ni alihim inna lillahi Karshen abin da za ka ji kana jin ƙarar takalminsu tap tap ana tafiya yadda za ka kulle ɗaki a kanka ka ji wasu suna tafiya tap tap a waje to haka za ka ji ana cewa to Allah ji ɗansa ana tafiya ba daman ka fito ka ce ƙarya ne ban mutu ba shi ne wasamita ƙar'a ne alim kana jin ƙarar takalminsu min bu'udin daga nesa min ba'di ma ka kai bayan sun sanya ka fil baiti saghiri a gida karami afani na biyu ko mai tabbatuwa fihi dhalam a gidan na akwai duhu don ba kabarin da ake wuyarin jama'a babu wanda zai a ce a sa masa sola fihi dhalam ba ga in filafar ba mun cika shi ka je makabartan wurin nawo din nan ka gani ko wuyarin din waje ma ba yi tana ciki fihin zala a cikinsa akwai duhu kaza haka nan as-sukun muhayyam wa ruhu wa ja'aka al-malakan fihin zala akwai duhu kaza sukun haka sukuni muhayyam daga haima arfe yake wa ruhu ga ruhinka ya zo Waje akal malaka malakani da malaiku biyu sun zo maka munkarun da nakir za su yi maka tambayoyi wa huna alhaƙiƙatu, haqiqatu wal muhaqqiqu qad ata hadha makanun nasr wal khudlan wa huna anan alhaƙiƙatu haqiqatu za samu haƙiƙanin abu wal muhaqqiqu da mai tabbatar da haƙiƙanin. kad haƙiƙa ya zo hadha makanun nasr kabarin nan shine wajen nasara wal khazlani da kaskanci ko ka amsa tambaya kai nasara ko ka kasa ta amsa tambaya ka shiga kaskanci mala yace in kunta fi dunya li rabbika mukhlisan tad'uhu bit tauhid wal iman yanzu jama'a wannan ba duk don mu da muke da rai wanda ya mutu ai shi ta ta kare mu da muke raye mu da aljanunmu in kunta in ka kasance fi duniya a duniya in dai kana duniya yanzu da kai muke karatu yanzu ko sauti na kai maka ko na kai miki ko za ka zo ka saurari wannan karatu a kafofin yada bayanai na zamani in dai kana duniya to lirabbika mukhlisan ka zanto mai ikhlasi don Allah ka bautawa Allah kuma don Allah tad'u ka rika kiran Allah bi tauhidi da tauhidi ba guru ba laya ba shirka ba shehu ba wali kawai rike Allah daya wal iman ka rike imani fataballu tarfalu fi na'im murafahan in ka kasance a duniya haka ka rayu da ibada da ikhlasu da tauhidi da imani fatazallu zaka zanto a gobe a cikin kabarin tarfilu kana takama fin na'imi cikin ni'ima kana cewa ni kam ai sai mala'iku sun zo kana amsa tambaya kana cewa ai to ni kuma ai mai rage ma ai na gama shan wahala na a duniya na gama shan wa ta kama za ka yi cikin ni'ima fata zanto za ka zanto tarfilu kana takama fin na'imi a cikin ni'ima murafahan murafahan ana kana samun holewa muraffa'an kana samun holewa bi fasihi kabrin a fadar kabari Allah zai fadada kabarinka dahirul arkani kana da tsarkin gabobi dahirul arkan kana da tsarkin gabobi walakar rafiku, anil firaqi musliyan yughni anil ahbabi wal ahzan walakar rafiq kuma kana da aboki walakar rafiq kana da aboki anil firaqi daga rabuwa musalliyan musliyan yana lallashi yana lallashi yaghni anil ahbab ya wadatar maka daga masoya wal ahzan da kore maka bakin ciki aikinka na kyau mai kyau zai taya ka hira a gabari danginka kuma kirkin din shi zai lallashe su duk lokacin da ka zama mutumin kirki in ka mutu abinda zai lallashe zuciyar danginka su riga jin ana faɗan alheranka wani yanzu ce babanku ya mun kaza wallahi na taba shiga kunci ya mun kaza na taba shiga damuwa ya mun kaza kai mu dattijo nan za a samu irin sa to alheran da ake faɗa a kanka zai lallashi zuciyar danginka amma kowa ya zage ka kai wannan ba daɗi shi yasa annabi yake sai a cikin ikrima mu'minan muhajiran فلا تصبوا أباه فإن صب الميت يؤذي من كان حيا ولا يبلغ الميت راجل ممشي يأتي توتد wanda yake raye ilal maghrurina wasiqa zuwa ga rudaddu ilal maghrurina zuwa ga rudaddu wanda duniya ta ruɗe shi daga ina duniya me zaka je nema duniya shi kullum kawai ya zai samu taro da sisi ba shi da lokacin neman ilimin addininsa ba shi da lokacin addininsa kullum da kasuwar ƙauyen da zai je ko kullum da daddare da majalisar banza da zai je ba shi da rana ɗaya da ya ware wa kansa da zai je ya nemi addini akwai wani kafinta ne ya burge ni jin suna mun rafta sai na ga can ya ɗan sauka kuma ya ɗan ɗauki ƙur'anin sana wayarsa mai nan, yana ta karanta ƙur'ani na ce me eh, yau zan kai hajja to ga yana neman lahirarsa kuma eh, yana neman duniyar to amma ko wani ba za yanzu ba sana'an ba ko ba addinin ba shi ko yanzu shi nan ya haɗa sana'o'in lokaci ɗaya a yini ɗaya shi da ma'aikatansa su yi man aikin dubu sittin kuma ga shi yana bin haddar sai irin wannan rayuwar ya birge ni yanzu kuma sai ka je ka ga wani ba sana'ar ba sannan kuma ba karatun ba sai dai majalisar da kawai za a ɓata lokacin duniya kawai ilal maghrurina naharuka ya maghrurun sahawun wa ghafla wa lailuka nawmun wa rada laka lazimun naharuka yininka ya maghrur ya kai rudadde yininka da rana sahawun mantuwa ne wa ghafla da gafala kai da rana a barka a ce yau aikin lada nawa kai in ka ka a za ka yi lafi a dama su farin ne in ba yi ba ma wuta ne yininka mantuwa ne daga fala ko rabkanuwa ne daga fala walailuka dare kuma naumun barci kamar jaki naumun barci warrada halaka laka gare ka lazimu ya tabbata arrada yana iya zama halaka yana iya zama tafiya daga wannan duniyar laka lazimu lazimi ne gare ka duniya temporary kake zama barinta lazimi ne gare ka barinta lazimi ne gare ka wa shughluka fi ma takrahu anhu kadhalika fi dunya ta'ish al-bahai wa shughluka kai ka shagaltu fi ma takrahu anhu cikin abin da kake kinsa ka shagaltu da duniyar ka ban lahirar kazalika haka nan fi duniya ta ishul bahai haka fa a duniya dabbobi suke rayuwa rayuwar dabba a duniya ina zai samu abinci ina zai samu ruwa ina zai biya sha'awarsa don baya tunanin yanzu ya alwala ya je sallah zai bai yi ibada to haka rayuwarka zai zanto kamar dabba wa fi'luka fi'lal jahilina bi rabbihim wa umruka fi nuqsani bal anta zalimun wa fi'luka aikinka fi'lal jahilina irin aikin jahilai kake yi bi rabbi wanda suka jahilci ubangijinsu wa umruka rayuwarka fil nuqsani kullum a naƙasa kake to kullum kwananka yana ƙarewa burinka na ƙaruwa zunubinka na ƙaruwa gidan daɗi yana nisa sai ka ɗauka kai sai ka ji daɗi sai ka yi kuɗi sai ka samu kaza rayuwar ya rika karewa har ka mutu baka samu bal an ta zalim bari ma ba ka ba kai azzalimi ne kana cutar da kanka fala ta fil ya zamin hazimin wala ta fil nuwa minajin salimin fala ta kai baka zanto ba fil aiqad cikin waɗanda suke farkai a farke yagzanu farkake hazimun mai tattali ba fala anta kai ga zanto wa aika cikin farkakku wa'inda idan su biyu yagzan ga kana a farke hazimun mai tattali ba mai kokarin tattali ba idan ka biyu baka iya neman duniyarka ba ko baka iya neman lahirarka ba haka nan wala anta kai ko baka zanto ba fil nuwar cikin masu barcin najil wanda zai tsira salimu ya kubuta ba tasurru bima yafna wa tafrahu bil muna kama surra bil lazzati fi nomi halimu tasurru bima yafna kana farin ciki da abin da zai kare kana farin ciki da abin da zai kare kana farin ciki yau an kawo masa amarya ai zai kare za ka tsufa za ka tsufa za ka mutu za ka mutu da abin da zai kare ka sai mota ana ga an bare shi a leda ai zai kare kana farin ciki da abin da zai kare kai ma za ka kare balantana abu duk abin da ka ga argaba da sabo ne kana farin ciki ma yabna da abin da zai kare wa tafrahu kana farin ciki bil muna da buri wani ba kawai buri zai zai burin sai ya gina kaza sai ya yi kaza sai ya fara jin daɗi ko lokacin ba kwandala aldorin shi <laughs> shi da tasurru bilmuna kana wata farau kana farin ciki bilmuna da buri kana farin ciki da buri a wani ba mamaki ka zo ka cika wani takarda za a ɗauke ka aiki kana ta murna alhali ba ɗaukansa za a yi ko shi kenan ka zo ka cika wani abu na organization ko wata abu na za a baka rance ko za a baka kyautan kuɗi miliyan goma kana ta farin ciki kana ta jin daɗi kana ta albishir da za ka leka lawal mafus wa wayan ne ba abin da za ka samu kana farin ciki da buri ai abin da kake da shin ma karka yi farin ciki ya rute ka ballantana an ce za a baka hawa ne zai bani aiki ba ka gani eh, yaro ya yi digiri wannan ce ka document naka wance ce ka document naka kai ta kaiwa wani yanzu ya ga document da ya ba wani ya je sai yan yar tsami aka dade masa ciki ya ce eh ko ya ce ya je na bayarwa akwai wanda yake gaya mun ma suna tare da wani dan uwansa kawunsa ne minista ya ce ka takardunka rana ɗaya zai ga takarda an share yana cikin shara ana ƙonawa kai kana da kana murnar ta kaduna na ba wa ne wani banza ko ka ba wa ne ai da Allah ya baka no wani ya cika soja sau goma ya je ya dawo bai samu saboda haka eh, kana farin ciki da buri kama sarra bil lazzat kamar yanda ya ji kamar yanda kama kamar yanda sarra ya ji dadi bil ya yayi farin ciki kai sarra yayi farin ciki bil lazzat da jin dadi fin naumi a barci halimun ne mafarki eh, ko da fa da gaske ne ta samu jin daɗi ta samu kaza kamar mai mafarki ne sai ki ta mafarki wani abu ai ba za ka gane wannan duniyar da muke ciki wai har wai mun rayu a wani wuri wai sunansa Najeriya an gane ko ga kanan kana da kaza wai ka za ka sha madara za ka ka taba cin kaza ka ci balango ka ci tsire ka yi aure wallahi ba za ka taba sani wannan mafarki ba ne sai ka mutu to mutuwar shi ne su ka farka wala kiri zo haka mafarki ne mafarki ne to da ba shi ne mafarki ba kai mafarki kana cikin gida mai tsada kana cikin mota kana kaza kana kaza sai ka zo ka farka kana kan timtim da kasar gadon kara ai gwandama wannan akan da wai a ce kai ga kana a duniya ka hau ka sha a jiniya ka yi kaza eh, ka kaza kawai daga baya kawai ka zo ka tsinci kanka a cikin rami an zuba kasa a kanka sai wannan shine wani original ya mafarki a duniya su canja mamadu Allah ji kansu da rahama ya rasu zanna. ba shi ba yanzu mulkin ma tukuna kana da rai in ka sauka ma za ka rage gani abu mafarki ka yayi balantana ma ce kana kai kana mutuwa kai kabari ba sai ka ce ka ga wani mafarki ba an abarzahu ma ana hira sai ka ce ni ba ko wani fim da aka yi eh, wani fim da aka yi sai ka ce akwai wani fim da muka yi ba part 1 part 2 an gane ko ko kai rika zuwa maka fai fai fai fai an gane ko dadin kowa ne dadi haka zaka gan shi haka zaka gan shi kawai sai ka ga abu sai ka ce ba na taba wani abu ne general ba a soja sakanin ko a lokacin kai tsirara da tsutsa a jikinka duniya kenan jama'a shine ilal magururi na din kenan فلا تحمد الدنيا ولكن ذمها ولا تكثر الإسيان إنك ظالم فلا تحمد الدنيا كركرك يبن دنيا فلا تحمد الدنيا كركرك يبن دنيا ولكن ذمها سيدي ما كمونا ناتا كمونا ناتا ولا تكثر الإسيان كرك يوي تصابو إنك ظالم كيف ذاك ظالم تكنك sai mu tsaya da insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi ya ghafilul qalbi abin da muka faɗa na daidai ana samun tarayya a lada kuskure ko kuwa tuntuna insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk